الله ولي الذي muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya cewa ɗagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai, waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadaƙallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360 a jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da takwas tara uku biyar shida hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. bismillahir rahmanir rahim ma sauraro barkamu da saduwa da ku daga nan sashen hausa na murar jamhuriyar musulunci ta iran mustapha adam ya tare da ku a wannan fitowar ta ce zango na uku a wannan ranar fatan an lafiya abubuwan za mu gabatar muku da yadda a cikin shirin namu su ne labarin duniya da dumi su za mu kawo muku shirin nan na kokun san daga nan sai shirin duniyar mu a yau sai kuma shirin da ke kamo ko muhimman abubuwan da suka faru a cikin iran a kowane mako za mu karkare da kisoshin rayuwa da fatan za ku kusance tare da mu daga farkon shirin har zuwa ƙarshen sa. labaran duniya da farko ga kanunsu. iran ta kakkaɓo jirgin yakin haramtaccen ƙasar isra'ila samfurin f-35 a karo na uku ministan harkokin wajen iran ya ce babu wani dalili na ci gaba tattaunawa tsakanin iran da amurka gwamnatin najeriya ta yi allah wadai da harin da isra'ila ta kawo wa iran yanzu sai a gya zama domin ajiye cikakkun labarun iran ta kakkaɓo wani jirgin yaƙi na haramtaccen ƙasar isra'ila samfurin f-35 karo na uku tare da kama matukinsa na'urorin kakkaɓo jiragen sama na iran sun harbo jirgin saman na haramtaccen kasar isra'ila samfurin f-35 a yammacin kasar. wanda shine karo na uku a cikin wato sa'o'i 24 kamfanin dillancin labarun tasnim ya nakalto majiyar tsaro na cewa dakarun kare sararin samaniyar jamhuriyar musulunci ta irin sun harbo jirgin saman samfurin f-35 ko matuƙinsa ya fito ta hanyar amfani da lemar ceto bayan wani lokaci daga faduwar jirgin da kuma fitowar matukin nasa daga ciki sojojin ƙasa na jamhuriyar musulunci ta iran sun kama shi a jiya juma'a ma dai dakarun kare sararin samaniyar jamhuriyar musulunci ta iran sun kakkaɓo jirgin sama na 'yan sahiyoniya wanda kira amurka ne kuma ɗaya daga cikin jiragen yakin da take alfahari da su shi dai jirgin yakin na amurka samfurin f-35 yana da layar zana kuma da wuya na'urar hangen nesa ta rada take iya tsinkayo shi kudin kowane ɗaya daga cikin waɗannan jiragen shine dala amurka miliyan 100 ministan harkokin wajen jamhuriyar musulunci ta iran abbas arakci ya ce babu wani dalili na ci gaba da tattaunawa tsakanin iran da amurka ministan harkokin wajen na jamhuriyar musulunci ta iran abbas arakci wanda ya tattauna ta wayar tarho da jami'ar harkokin waje ta tarayyar turai ya bayyana cewa ci gaba tattaunawa tsakanin iran da amurka ba shi da wata ma'ana kamata yi jami'an tarayyar turai ɗin su yi allah wadai da wuce gona da irin haramtacciyar ƙasar isra'ila a kan iran da safiyar yau asabar ne dai jami'ar diflomasiyya ta turai kaja kalas ta kirayi ministan harkokin wajen jamhuriyar musulunci ta iran ɗin abbas arakcin inda suka tattauna halin da ake ciki a yammacin asiya da ya hada da harin da haramtacciyar kasar isra'ila ta kawo iran ministan harkokin wajen iran din ya bayyana harin da haramtacciyar kasar isra'ila ta kawo da cewa wuce gona da iri ne da keta hurumin kasar iran kuma harin da ta kai wa cibiyar nukiliya ya yi sanadiyar shahadar mutane da dama da suka hada da malaman jami'o'i da kuma mata da ƙananan yara. har ilawa ministan harkokin wajen na iran ya yi kira ga kungiyoyin ƙasa da ƙasa da su yi allah wadai da abin da haramtacciyar ƙasar isra'ila ta yi na take dokokin ƙasa da ƙasa hakanan kuma ministan harkokin wajen na iran ya yi ishara da cewa ƙudirin da majalisar alkalai ta hukumar makamashin nukiliya ta fitar a kan iran wanda kuma ƙasashe uku na turai tare da amurka suka gabatar da shi shine ya bude wa 'yan sahaniyar mashigar da suka yi amfani da ita wajen wuce gona da iri a kan iran a nata gefen babbar jami'ar diflomasiyyar tarayyar turai din ta bayyana rashin jin daɗinta akan abin da yake faruwa a cikin yankin na yammacin asiya na rikice-rikice tare da bayyana cewa suna goyon bayan aiki da diflomasiyya domin tabbatar da zaman lafiya to kuna jin waɗannan labarun ne kai tsaye daga nan sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran To ne labari mai alaka da wannan kasar Oman ta sanar da cewa ba za a yi taron da aka shirya yi ba tsakanin Iran da Amurka. Ma'aikatar harkokin wajen kasar Oman ta ce ita ce ta fitar da sanarwa ke cewa tattaunawar da aka shirya cewa za a yi a tsakanin Iran da Amurka a ranar Lahadi gobe kenan ba za a yi ta ba. Ministan harkokin wajen ƙasar Oman ya ƙada cewa diflomasiya ce kaɗai ya kamata ta zama hanyar cimma zaman lafiya mai ɗorewa. Gwamnatin Najeriya ta yi Allah wadai da Isra'ila ta kawo wa Iran harin. A wata sanarwa da ma'aikata harkokin wajen Najeriya ta fitar ta yi tar da harin na Isra'ila kan Iran, tare da bayyana cewa ya haifar da rikici a tsakanin ɓangarorin biyu da kuma musaya harba makamai masu nizamin. Gwamnatin ta Najeriya ta nuna baƙin cikinta akan abin da ya faru tare kuma da yin kira da gaggauta tsagaita wuta da kai zuciya nesa har ila yau sanarwar ma'aikata harkokin wajen ta najeriya wacce kakakinta kimimbi ibimfa ya rattaba wa hannu a yau asabar 14 ga watan yuni shekarar nan ta 2025 ta jaddada cewa yaƙi ba zai maye gurbin tattaunawa ba kuma hanyar diflomasiya ce za ta kai ga samar da zaman lafiya mai ɗorewa girmama juna da aiki da dokokin ƙasa da ƙasa miliyoyin mutane sun gudanar da bukukuwan idul gadir a tehran da sauran garuruwan iran a yau asabar ne da aka gudanar da bikin ranar idul gadir a nan birnin tehran wanda ya tashi daga dandalin wato inkilab zuwa dandalin azari da ke tsakiyar birnin tehran da ke da wato nisa na kilomita goma bisa la'akari da halin yaƙi da ake ciki an baiwa bikin na wannan rana cewa iran ce takobin zulfikar na imam ali miliyoyin mutane ne dai suka fito filin na birnin tehran da suka fara taruwa tun da rana wato tun da misalin karfe tara na safe har ya zuwa bayan faduwar rana a bisa kirdado an ce mutane miliyan uku ne suka yi wannan taron a cikin sauran birane da garuruwa na jamhuriyar musulunci ta 'yan, an yi wannan irin gagarumin taro na raya ranar idul gadim wanda yake tattare da girmama shahidan da suka kwanta dama sanadiyar har-haren ta'addancin haramtacciyar kasar isra'ila hakanan kuma mahalarta bikin nagadin sun jinjinawa dakarun kare juyin halin musulunci na yan da kuma sojojin kasar akan martanin da suke mayarwa da haramtacciyar kasar ta isra'ila wanda suka fara tun daren jiya juma'a yake ci gaba kuma har yau asabar. haramtacciyar kasar isra'ila ta rufe filin saukar jiragen sama na bin gorion tare da ɗauke jiragen ta zuwa wasu ƙasashe mai magana da yawun hukumar kare kula da filin saukar jiragen sama ta bin gorion ta sanar a yau asabar cewa an rufe filin saukar jiragen saman har zuwa wani lokaci na gaba bayan da aka ɗauke dukkanin jiragen saman zuwa ƙasashen cyprus greece da kuma amurka mai magana da yawon hukumar filin saukar jiragen saman na bin lisa depa ta bayyana cewa babu wani lokaci wato takamaimai da za a sake buɗe filin saukar jiragen saman na bin a gefe ɗaya jaridar ma'arif ta haramtacce ƙasar isra'ila ta bayyana cewa an ɗauke dukkanin jiragen saman zuwa filayen jiragen sama a ƙasashen turai hakanan kuma ta ƙara da cewa an ɗauki sha hudu daga cikin jiragen saman na haramtacce ƙasar isra'ila zuwa filin saukar jiragen sama na laranka da papos da ke tsibirin cyprus da su ne filayen jiragen sama a nahiyar turai mafi kusa da haramtacciyar kasar ta yahuda su kuwa jiragen da shugabannin 'yan sahiniya suke amfani da su an ɗauke su ne zuwa filin saukar jiragen sama na athenia a kasar girka wasu kuma an ɗauke su zuwa ƙasashen bulgaria da faransa ɗauke jiragen na 'yan sahiyoniya dai ya zo ne saboda tsoron kar makamai masu linzami na iran su isa gare su to ƙarshen labarun duniyar kenan. to da labaran da aka gama jin labaran duniya yanzu kuma sai a ga zama domin a jijerin shirye-shiryen da muke ɗauke da su da su kara da kokon san duniyar mu a yau sai shirin da ke kawo muku bayanai da muhimman abin da suka faru a iran sannan mu karkare da kisoshin rayuwa ai sauraro lafiya ko kun san bismillahir rahmanir rahim masu sauraro yau asabar 24 ga watan hurdod shekara ta 1404 hijira shamsiyya wacce ta yi daidai da goma sha takwas ga watan zulhajji shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida hijira kamariya wacce ta yi daidai da goma sha hudu ga watan yuni shekara ta dubu da ashirin da biyar miladiya. masu sauraro ko kusan cewa shekaru dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da shida da suka gabata a ranar irin ta yau wato sha takwas ga watan zulhajji shekara ta goma bayan hijira manzan allah sallallahu alaihi wa sallam a lokacin da ya kama hanya zuwa madina daga makka bayan hajjin bankwana tare da umarnin allah ta'ala ya nada Ali da abi talib salam a matsayin magajinsa kuma shugaban musulmi a bayan wafatinsa a cikin wata hutuba mai tsawo wanda ya yi a wani wuri da ya tara sahabbansa kimani dubu ɗari da hamsin wanda ake kira gadir home ya ce masu duk wanda ni shugabansa ne to aliyu wannan shugabansa ne ya ubangiji ka jibinci wanda ya jibance shi ka kuma tabar da wanda ya tabar da shi ka riskar da gaskiya tare da shi har zuwa inda yake cewa ya bar masu nauyaya guda biyu alkur'ani mai girma da kuma iyalan gidansa don masani kuma mai ilmi wato allah ta'ala ya sanar da shi cewa ba za su rabu da juna ba har sai sun riske ni a bakin tafkin alkautar a ranar kiyama sai ya ƙara da cewa na haɗa ku da Allah na haɗa ku da Allah ku kula da iyalan gidana bayan da ya isar da saƙon Allah ta'ala ga mutane yana sauka daga mimbarin sai Allah ta'ala ya sauko masa da aya ta 23 a cikin suratul ma'ida inda Allah ta'ala yake cewa a yau ne kafirai suka ɗebe ƙauna daga addinin ku kada ku ji tsoronsu ku ji tsorona a yau ne na cika muku addinin ku na kuma cika muku ni'imomina na kuma yarje maku musulunci ya zama addini da wa'annan dalilai ne ake kira ranar 18 ga watan zulhajji ranar idi ko kuma ranar gadir ga wa'anda suka amince da shugabancin ali da abi talib salam a matsayin wasiyin manzan allah sallallahu alaihi wa sallam muna taya al'ummar musulmi musamman mabiya iyalan gidan manzan allah sallallahu alaihi wa sallam murnar zagayowar ranar idin gadir. masu sauraro ko kusan cewa shekaru 1411 da suka gabata a ranar irin ta wato 18 ga watan sulhajjin shekara ta 35 hijira kamariya imam ali da abi talib alaihissalam ya amince ya kuma karbi khalifancin musulmi bayan an kashe halifa Uthman kuma musulmi suka takura masa da ya zama khalifansu kafin haka dai bayan kashe khalifa na uku Uthman bin Affan musulmi sun yi cincirindo a gidan imam alaihi salam sun ce masa suna son su zaɓe shi a matsayin shugaba bayan kwanaki da kashe halifa na uku imam salam ya gabatar musu da sharuɗansa na karɓan shugabanci ko kuma halifanci bayan sun amince da sharuɗansa sai ya amince da buƙatarsu a cikin shekaru hudu da watanni tara da imam salam ya yi yana rike da khalifancin al'ummar musulmi ya tabbatar da adalci a cikin mutane sannan ya rage bambanci tsakanin musulmi a wadata banda haka wanda suke adawa da khalifancinsa sun jawo masa manya-manyan yaƙe-yaƙe a cikin gida har guda uku wanda ya jawo soya rayukan dubban musulmi kafin haka dai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa musulmi kan cewa Aliyu alaihi salam zai yaƙi musulmi kashi uku a bayansa masu kwance bai'a da azzalumai da kuma wa'anda suke ficewa daga addini kamar yadda kibiya ke fita daga kwarinsa ya kuma kwaɗaitar da masu tsawon rai daga cikin sahabbansa da su kasance tare da aliyu salam a wa'annan yaƙe-yaƙensa guda uku amma duk tare da matsalolin da suka haddasa masa a lokacin halifancinsa sai da ya nuna wa mutane salon shugabanci wanda ba su taɓa ganin irinsa ba kuma wanda zai wanzu a tarihin bil'adama har abada. masu sauraro ko kun san cewa shekaru 44 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 24 ga watan hurdot shekara ta 1960 hijira shamsiya yan majalisar dokokin kasar iran 120 sun kada ƙuri'ar amincewa da tube shugaban kasar iran na lokacin kuma shugaba na farko bayan nasarar juyin juya hali musulunci a kasar wato bani sadr daga kan kushirar shugabancin kasar iran saboda rashin iya shugabanci bayan farmaki da sojojin ƙasar iraki suka kai lokacin a kan iyakokin ƙasar iran da kuma manya-manyan garuruwa da dama da suke kan iyakar da suka kama imam khomeini kudisa ruho wanda ya jagoranci kafa jamhuriyar musulunci ta iran ya cewa bani sadar ba zai iya kula da yakin kamar yadda ya dace ba sai ya rubuta wa majalisar dokokin ƙasar wasiƙa inda a ciki yake cewa ya ƙwace ikon babban kwamandan sojojin ƙasar iran daga hannun bani sadar ya mai da shi ga shugaba ko kuma jagora wanda kuma shi ne kafin haka dai bani sadar ya sami saɓani da majalisar dokokin ƙasar iran na lokacin da ma'aikatar shari'a da kuma ƙungiyoyi masu kishin addini a ƙasar wasu 'yan majalisar dokokin ƙasar sun gabatar da bukata a majalisar na tuɓe shugaba bani sadar inda da ƙarshe suka tattauna a kan batun suka kuma amince da tube shi saboda bai iya aiki ba sannan suka kaiwa imam Khomeini kudisa sirru saƙon zaman da suka yi dangane da bani sadr sai ya amince da hakan daga nan sai bani sadr ya arce daga ƙasar iran zuwa ƙasar faransa yana neman mafaka yau. Bismillah rahman rahim Assalamu alaikum masu sauraro barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa a cikin shirin duniyar ma yau. Shiri wanda yake kawo muku labarai masu muhimmanci a makon da ya gabata. Wa'anda suka shafi siyasa, tattalin arziki, zamantakewa tsaro da sauransu. Sannan daga ƙarshe mu yi masu ƙarin bayani sannan mu ji ra'ayin masana dangane da su. fatan masu sauraro za su kasance tare da mu. Madala masu sauraro shirinmu na yau zai magana ne akan hare-haren da Amurka Isra'ila ta fara kaiwa kan jimhuriyar musulunci ta Iran tun safiyar jiya Juma'a har zuwa yanzu da muke magana a wasu wurare. A safiyar jiya Juma'a ce dai jiragen yaƙi amshi ƙasar Isra'ila suka fara kai hare-hare a kan wurare daban-daban a nan ƙasar Iran daga ciki har da babban birnin ƙasar wato Tehran da suka kai mutane aƙalla saba'in da takwas ga shahada daga ciki har da manya-manyan jami'an sojojin ƙasar da kuma masana fasahar nikiliya. Kafin yada labarai na jimurar musulunci ta Iran sun ce akwai mata da yara da dama daga cikin waɗanda suka rasa rayukansu imam said alil yi jagoran junju hali musulunci a kasar, ya aike da sako ga al'umman ƙasar iran bayan wa'annan hare-hare inda ya bayyana shahadar wasu manya-manyan jami'an sojojin ƙasar kuma ya yi alƙawalin cewa sojojin ƙasar za su mai da martani akan hamshe ƙasar isra'ila martanin da ya dace da irin ta'addancin da suka yi a nashi ɓangaren shugaban ƙasar iran masud zakiyan ya bayyana cewa hamshe ƙasar isra'ila za ta yi nadamar hare hare da ta kai wa kasar Iran ko kuma wasu wurare a kasar Iran wanda ya kai ga shahadar wasu manya-manyan jami'an sojojin kasar da kuma masana fasahar nikiliya. Fararen hula da dama sun rasa rayukansu a cikin wannan har yare. Kamfanin jilancin labaran kasar Iran ya ce labarin wanda shugaban ya aika a shafinsa na intanet ya bayyana cewa gwamnatin ƙasar iran a shirye take ga mai da martani an hamji ƙasar isra'ila kuma sai ta yi nadamar yaren da kawo wa ƙasar iran a wani bangaren jagoran jinjin hali musulunci nan ƙasar iran imam ayatollah said alil khamnai ya gabatar da sauye-sauye a mukamman sojojin ƙasar bayan shahadar wasu daga cikinsu a safiyar Juma'a. Kamfanin dillancin labaran IP na ƙasar Iran na nakalto jagoran yana cewa wato janar shahid hussein salami babban kwamandan sojojin dakarun kare junju hali musulunci da janar muhammad bakir babban hafsan hafsoshin sojojin kasar da kuma janar gulam ali rashid kwamandan rundunar khatamul anbiya a nan birnin tehran duk sun shahada a safiyar juma'a saboda hare-haren yahudawan Labarin ya kara da cewa jagoran ya nada janar Abdulrahim Musawi wanda ya mai gurbin Shahid Bakiri a matsayin babban hafsan sojojin kasar Sai kuma janar Ali Shadmani wanda ya mai gurbin janar Gulam Ali Rashid a matsayin kwamandan rundunar sojojin Khatamul Anbiya da ke nan birnin Tehran. Sai kuma janar Muhammad Tupakpu wanda ya mai gurbin Shahid Hussein Salami babban kwamandan karun kare juyin juya halin musulunci a ƙasar wato irgc imam hamnan ya roƙi allah ta'ala ya karɓi shahadar wa'anda suka yi shahada da kuma bawa wa'anda suka rage nasara a kan maƙiyansu gwamnatin ƙasar isra'ila dai ta hanyar aikata wannan laifin ta tabbatarwa kanta ta cancanci duk wata hukumar da jumhuriyar musulunci ta Iran za ta yi mata. Banda Tehran dai labaran sun bayyana cewa amjakar Isra'ila ta kuma kai hare-hare a cibiyar makamashin nukiliya na kasar Iran da ke Natanz da kuma wasu wurare a Khurram Abad da Honda hare-haren da sojojin gwamnatin kasar Isra'ila suka kai kan Tehran ya yi sanadiyar shahadar wasu fitattun masana na kimiyyar nukiliya na kasar Iran wa'anda suka hada da Muhammad Mahdi Teranci da Firidun Abbasi wanda ya kasance shugaban jami'ar Azad ta musulunci a nan teran. Firidun Abbasi ya taɓa kasancewa shugaban hukumar makamashin nukiliya a ƙasar Iran. Sanadiyar hare-haren an dakatar da tashi da sauka ko kuma zirga-zirgar jiragen sama a nan birnin teran. Harin ya zo ne kwanaki biyu gabani wani sabon zagaye na tattaunawa tsakanin Iran da Amurka a kan shirinta na makamashin nukiliya. Dakarun kare junju a halin musulunci na ƙasar Iran sun sanar a cikin wani sako mai cike da alhini na shahadar manjo janar Hussein Salami, babban kwamandan dakarun kare junju a halin musulunci a ƙasar wanda ya yi shahada a ranar Juma'a sanadiyar hare-haren ta'addanci wanda kasar isra'ila ta kai a hedkwatar rundunar majiyar rundunar ta kare jin halin musulunci a ƙasar iran ta jinjina wa wannan babban Kumandan, da aka gabatar a matsayin babban jigo wajen kare manufofin jin halin musulunci a ƙasar iran tare da yin alkawalin mayar da martani mai tsanani ga makiya a kan wannan aikin ta'addanci ga yadda saƙon ya kasance da sunan allah mai rahama mai jin cikin bakin ciki da raɗaɗi muna sanar da shahadar manjo janar hussein salami babban kwamandan dakarun kare junju hali musulunci da wasu mukarrabansa a lokacin hare-haren da hamci ƙasar isra'ila ta kai kansu a zafiyar juma'a a hedkwatar rundunar a lokacin da suke gudanar da muhimman aikinsu na tsaron ƙasa. Muna miƙa taziyarmu ga jagoran junjiyar hali musulunci kuma da iyalan duk wanda abin ya shafa. da wannan harin muna tabbatarwa al'ummar Iran kan cewa har yanzu rundunar sojojin ƙasar Iran a shirye suke don mai da martani ga gwamnatin ƙasar Isra'ila nan ba da jiwawa ba za a ji cikakken bayani kan halin da ake ciki bayan harin na makiya da kuma matakin da za a ɗauka a hukumance. Haka zalika kafafun yada labarai na ƙasar Iran sun ruwaito shahadar babban hafsan hafsoshin sojojin kasar wato manjo janar muhammad hussein bakiri ima manjojanar manjo janar bakiri ya shahada a wannan harin ta'addancin wanda gwamnatin kasar isra'ila ta kai a birnin teheran a safiyar juma'a idai jim kaɗan bayan hare-haren na safiyar juma'a ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran ta ce mayar da martani kan hamshin kasar isra'ila haƙƙinta ne na shari'a na ta mayar da shi kamar yadda ya zo a doka ta hamsin ɗaya na majalisar ɗinkin duniya. Farko dai ma'aikatar ta miƙa ta'aziyarta na shahadar wasu kwamandojin sojojin ƙasar a hare-haren na hamdi ƙasar Isra'ila. yani ya ce hare-haren da gwamnatin ƙasar Isra'ila ta kai wa Iran sun saba wa doka ta hudu sakin layi na biyu na kundin tsarin mulkin majalisar ɗinkin duniya a matsayin wani mataki na wuce gona da iri kan jamhuriyar musulunci ta Iran kuma Iran tana da haƙƙin na shari'a na mai da martani sojojin jamhuriyar musulunci ta iran ba za su yi ƙasa a gwiwa ba wajen kare al'ummar ƙasar a duk jamhuriyar musulunci ta iran a matsayinta na memba a majalisar ɗinkin duniya tana mai jaddada wajibcin kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya na ta ɗauki matakin da ya dace wajen tunkarar matsalar zaman lafiya da tsaro na ƙasa da ƙasa sakamakon wuce gona da iri wanda gwamnatin Isra'ila ta yi a kan Iran. kasashe membobin Majalisar Ɗinkin Duniya musamman na yankin da na ƙasashen musulmi da gwamnatoci masu gogorma da ƙungiyoyi masu gogorma sun Allah wade da wannan aika-aika da kuma ɗaukar matakin gaggawa da haɗin gwiwa don tunkarar wannan al'amari mai hatsarin gaske wanda shakka babu tana nuna yadda zaman lafiya da tsaro a duniya ke cikin wata babban barazana a hannun harbi kasar Isra'ila. Iran ta ce babu shakka wannan ɗanyen aiki da Isra'ila ta aikata ya sami koyon bayan Amurka don haka a faɗin Tehran Amurka na da hannu a wa'annan hare-hare. Manya-manyan jami'an sojojin ƙasar Iran sun ba da labarin cewa a halin yanzu babu kuma wasu keɓantattun wurare da za su kai wa hari a hamshi ƙasar Isra'ila wato hare-haren za su game ko ina ne. kamfanin dillacin labaran IP na ƙasar Iran ya nakalto majiyar sojojin ƙasar na cewa hare-haren sun kai ga shahadar manya-manyan jami'an sojojin ƙasar da kuma wasu masana fasahar nikiliya. Labarin ya ƙara da cewa hare-haren mai da martani wanda sojojin jumhuriyar musulunci ta Iran za su kai suna iya sauya al'amuran tsaro a gabas ta tsakiya musamman ganin irin asarorin da Isra'ila ta yi wa jumhuriyar musulunci ta Iran. Sojojin sun ƙara da cewa a halin yanzu muna makokin janar Hussein Salami da janar Muhammad Bakire da janar Gulam Ali Rashid. Amma kuma za mu ɗauki fansarar jininsu nan ba da daɗewa ba a cikin sa'o'i ko kuma 'yan kwanaki masu zuwa. Labarin ya kammala da cewa a hare-hare yamci kasar Isra'ila a safiyar Juma'a a nan Tehran a wasu wurare a ƙasar ya yi sanadiyar shahadar wasu fararen hula maza da mata. Sai kuma hukumar makamashin nukiliya ta ƙasar Iran ta ba da sanarwar cewa jiragen yaƙi hamshi kasar Isra'ila sun kai hare-hare a kan cibiyar ta ce makamashin uranium da ke Natanz kuma ya lalata wani bangare na cibiyar. Kamfanin dillancin labaran IP na ƙasar Iran ya bayyana cewa hare-haren da kasar Isra'ila ta kawo nan Iran a safiyar Juma'a ya shafi cibiyar ta ce makamashin uranium na Natanz, amma wanda ba zai hana cibiyar ci gaba da aiki na tace uranium ba. Labarin ya kara da cewa jiragen yaƙi Amurka ƙasar Isra'ila sun kai hare-hare kan larduna da dama daga ciki har da birnin Tehran akwai Tabriz, Kirmansha, Horam Abad, Burujad, Esfahan, Kum da kuma Tabriz. Wasu labaran wa'anda tashar talabijin ta Almayadin ta nakalto daga wata majiya a nan Tehran, ta ce Yahudawan sun kai hare-hare a lardin Azerbaijan ta gabas. Jakadan Jamhuriyar Musulunci ta Iran a Majalisar Ɗinkin Duniya ya kira taron gaggawa na Kwamitin Tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya don tattauna kan hare-haren ta'addanci wanda hamji ƙasar Isra'ila ta kai a wasu wurare a ƙasar Iran a safiyar Juma'a. Kamfanin dilacin labaran IP na ƙasar Iran ya nakalto kafafen yada labarai na ƙasar Iran na cewa jakadan zai faɗa wa kwamitin haƙƙin Iran na maida martani kan wa'annan ayyukan ta'addancin da Amurka Isra'ila ta kai kan kasar Iran. Amir Sa'id Irabani zai buƙaci kwamitin tsaron ya ɗauki matakan da suka dace kafin al'amura su fita daga yadda suke a halin yanzu ya kuma shafi yankin gabas ta tsakiya gaba ɗaya. Irabani ya yi Allah wadai da hare-haren da Amurka Isra'ila ta kai kan cibiyoyin nukiliyar ƙasar Iran na zaman lafiya. ya kuma kammala da cewa hare-haren hamjiktar isra'ila kan wa'annan cibiyoyi ya saba wa ƙudurorin majalisar ɗinkin duniya sannan daga ƙarshe ministan harkokin wajen ƙasar iran abbas arakci ya ce har haren da ƙasar isra'ila ta kai a kan ƙasar iran takalar yaƙi ne kuma sojojin ƙasar Iran a shirye suke su mai da martani. To masu sauraro a nan za mu dasa aya cikin shirmu na sai kuma ta fito idan Allah kai mu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa sharhin bayan labaranmu zai tsokaci ne akan har-haren wuce gona da iri da haramtacciyar ƙasar isra'ila ta kawo jamhuriyar musulunci ta iran da safiyar yau juma'a 13 ga watan 6 shekara ta 2025 da kuma martanin da jamhuriyar musulunci ta iran ta fara mayar mata ni ne mustapha adam zan kasance tare da ku da subahin yau juma'a 13 ga watan 6 shekara ta 2025 ne haramtacciyar kasar isra'ila ta kawo su har-hare a gundumomi da yawa na iran wanda sanadiyar haka aka samu shahidai da dama daga cikinsu da akwai kwamandan dakarun kare juyin halin musulunci janar hussain salami da kuma kwamandan sojojin jamhuriyar musulunci ta iran janar bakiri wannan shahadar dai ta zo ne a daidai lokacin da jamhuriyar musulunci ta iran take tattaunawa da amurka akan shirinta na nukiliya abin da ke nuni da cewa matakin da haramtacciyar kasar isra'ila ta ɗauka wani shiri ne boye tsakanin amurkan da kuma haramtacciyar kasar isra'ila to bayan waɗannan har-haren dai jamhuriyar musulunci ta iran ta bakin shugabanninta sun mayar da martanoni da dama daga ciki da akwai shugaban ƙasa wanda ya bayyana cewa haramtacciyar kasar isra'ila ce ta fara wannan yaƙi domin iran a cikin tarihinta na shekaru masu yawa a shekaru 200 nan na baya ba ta taɓa fara kai wata ƙasa hari ba yanzu haramtacciyar ƙasar isra'ila ta fara kai wannan harin to su cewa ba ita ce za ta kitse wannan labari ba jagoran juyin juhal musulunci na iran a matsayinsa na wato kwamandan rundunar sojojin jamhuriyar musulunci ta iran ya fitar da bayanai a matakin farko dai ya sanar da mai gurbin waɗanda suka yi shahada ya bayyana brigadier muhammad fakfur wanda ya mai gurbin kwamandan dakarun kare juyin juhal musulunci sai kuma major janar musawi a matsayin sabon kwamandan rundunar sojan ƙasar yayin da aka naɗa janar ali shadmani a matsayin kwamandan barikin soja na khatamul anbiya to bayan wannan sanarwar ce jagoran ya fitar da wata sanarwa wacce aka watsa kafafen watsa labarun iran sanarwar ta kunshi cewa 'yan sahiyoniya su saurari ukuba mai tsanani jagoran ya fara jawabin nasa da bismillah da sunan allah mai rahama mai jin kai ya ko al'ummar iran masu girma da safiyar yau 'yan sahayoniya sun miƙo hannuwansu da suke jiƙe da jini domin tafka laifuka a cikin mu sun kuma sake bayyana hakikanin ɗabi'arsu mummuna fiye da kowane lokaci a baya suka kai wa gidajen fararen hula hari a dalilin haka wannan haramtacciyar ƙasa ta saurari sakamakon mai tsanani su kuma sani cewa sojojin jamhuriyar musulunci ta iran masu ƙarfi ba za su kyale su ba da yarda allah yayin wannan harin kwamandoji da dama da masana sun yi shahada wannan laifin da 'yan sahiyoniya suka tafka ya sa sun shirya wa kansu makoma mai tsanani da ɗaci za su kuma ga hakan babu tantama sai da aliyu hamna'i sha uku ga watan shida shekara ta dubu to tsakanin wannan jawabi ko sanarwa da jagoran ya fitar wacce aka watsa a watsa labaru da kuma fara mayar da martanin jamhuriyar musulunci ta iran akan 'yan sahiyoniya bai fi awa daya ba inda dakarun kare juyin juhal musulunci ta iran suka fara harba ɗaruruwan makamai masu linzami zuwa birnin tel aviv da kuma wasu sassa na haramtacce ƙasar yahudawa an fara nuna hotuna a kafin watsa labaru na duniya inda gobara take tashi a cikin gine-gine da dama na wannan birni da suka hada da cibiyoyin soja da kuma cibiyoyin leƙen asiri ita da jamhuriyar musulunci ta iran ta jaddada cewa haramtacciyar ƙasar isra'ila za ta ɗanɗana kudarta a kan laifukan da tafka a safiyar juma'a ranar 13 ga watan 6 shekara ta 2025 Isoshin rayuwa Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka barkamu da sati zuwa a cikin shirinmu na kisoshin rayuwa shiri wanda yake kawo muku kisoshi wanda suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafan wanda suka hada da littafin da stan stand na atila shahid murtaza mutahari ko kuma cikin littafin masnawi na maulana jalaluddin rumi ko kuma dai cikin wasu littattafan da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirmu na yau. Madala masu sauraro idan kuna tare da mu a cikin shirmu da ya gabata, a kuma cikin sirar fatimatu zara salamu alaiha diyar manzon allah sallallahu alaihi wa sallam sannan mahaifiyar shugabannin samarin aljanna alhassan da alhussein alaihi salam da muke kawo muku a cikin shirmu da ya gabata mun bayyana cewa mun ci gaba da kawo muku matsayin fatima Salamu alaiha a lahira musamman ceto da za ta yi wa masoyanta da kuma masoya ga mabiya kuma 'ya'yanta da fatan Allah ta'ala ya sanya mu cikin wa'anda za su ceta a ranar kiyama amin. Banda haka mun ji yadda Allah ta'ala zai karamta ta a gaban halittu gaba ɗaya tare da sanya manya-manya mala'iku su yi bata hidima su ɗauke ta akan abubuwan hawa na musamman sannan a raka ta zuwa aljanna. Da ƙarshe mun ji yadda wasu suke inkarin duk waɗannan karamomi da martabar da zahra salman alaiha take da su a wajen allah ta'ala wanda zai bayyana su a gaban jama'a a ranar kiyama suna ganin ba ta ceto sai allah ta'ala kaɗai ne zai ceto wanda kuma ya yi imani da saɓanin haka to ya yi shirka da allah kenan a wajen su. wannan duk tare da cewa alkur'ani mai girma yana cike da ayon alkur'ani wa'anda suke tabbatar da ceto na wasu bayan Allah a ranar kiyama amma tare da izinin Allah ta'ala har ila yau mun bayyana cewa hatta a duniya wasu bayan Allah suna ceton waɗanda suka tuba daga zunubansu tun ba su kai ga lahira ba wato tun ba su koma wajen Allah ta'ala a ranar kiyama ba to ba su je lahira ba kenan a lokacin idan Allah ta'ala ya karbi addu'arsu za su je lahira ba tare da wani zunubi tattare da su ba. A cikin shirinmu na yau za mu yi magana dangane da wasilci ko kuma dai tawassuli ko kamun ƙafa da bayan Allah ta'ala ko wani abu wanda zai tseratar da mutum daga zunubansa tare da taimakon Allah ta'ala. Kamar yadda za mu gani a cikin wasu ayin alkur'ani mai girma Allah ta'ala yana cewa wa'ancan wa'anda suke kira suna neman tsani zuwa ga ubangijinsu waɗannan ne suka fifita a kusanta kuma suna fatan samun rahamarsa kuma suna tsoron azabarsa lalle ne azabar ubangijinka ta kasance a bar tsoro cikin suratul isra'i aya ta 57 dangane da wannan ayar hakim nishaburi ya ruwaito hadisi daga ikrama yana cewa su ne annabi sallallahu alaihi wa sallam da aliyu da fatima da alhassan da alhussein alaihi salam ake nufi a wani hadisin daga manzon allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa a lokacin da allah ta'ala ya halicci annabi adam alaihi salam ya nuna masa hasken muhammad da aliyu da fatima da alhassan da alhussein alaihi salam sannan ya yi masa wahayi yana cewa wa'annan su biyar na tsaga musu sunaye biyar daga sunaye na. ni ne mahmud wannan kuma muhammadu ni ne madaukaki wannan kuma aliyu ni ne mai ƙirƙirowa ga wannan fatima wacce aka yaye ta kuma ta kubuta daga wuta ni ne kyautatawa wannan kuma hassan wato mai kyau ni ne mai kyautatawa wannan shine alhussein wato mai kyau ƙarami don haka a duk lokacin da kake da wata bukata a gare ni ka yi tawassuli da su don biyar bukatanka a wani hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa mu ne jirgin tsira wanda ya kauce mana zai halaka kuma duk wanda yake da wata bukata daga Allah ta'ala to lalle ya yi tawassuli da mu ahlal baiti a wani hadisin an rawaito daga fatima salamun alaiha tana cewa ku gode wa wanda don girmansa da haskensa ne ya sa wa'anda suke cikin sammai da ƙasai suke neman wasila zuwa gare shi mu ne wasilarsa a cikin halittunsa mu ne keɓaɓɓunsa kuma mu ne tsarkakakkunsa kuma mu ne hujjarsa a fakewarsa kuma mu ne masu gadon annabawansa kamar yadda ya zo cikin sharhin najil balaga na ibn abil hadid juz'i da goma sha shida shafi na ɗari biyu da goma an karɓo hadisi daga imam hassan al'askari alaihissalam yana cewa mu ne hujjar allah a cikin halittu kuma fatima hujja ce a kanmu har ila yau an ruwaito hadisi daga imam muhammad bakil alaihissalam kan cewa ya kamu da zazzabi sai ya kasance yana tawassuli da Allah ta'ala don neman waraka yana tawassuli da Zahra salamullah alaiha yana kira da babban muryarsa yana kan gadon rashin lafiyarsa yana cewa ya Fatima bintu Muhammadin har sai da ya kai ga ana jin muryarsa a kofar gida cikin Biharul Anwar juz'i na 46 har ila yau yana daga cikin addu'o'i wacce aka jarraba don biyan bukatu mutum ya ce ya ubangiji ka yi salati ga fatima da babanta da mijinta da 'ya'yanta adadin abin da ilminka ya gewaye ya faɗe shi har so talatin. yanzu kuma sai ziyarar zahra salamun Laleha. duk da cewa ba wanda ya san inda kabarinta salamun Laleha yake amma akwai ziyarar da aka karanta mata salamun Laleha a kuma nemi wato bukatu bayan karanta ta nesa kake ko kuma dai a madina an karɓo hadisi daga jabir dan abdullahi ansari yana cewa duk wanda ya ziyarci fatima salamallah alaiha kamar wanda ya ziyarce ni ne an karɓo hadisi daga yazid dan abdulmalik annaufali daga mahaifinsa daga kuma kakansa yana cewa na je gidan fatima salamallah alaiha sai ta fara yi mani sallama sannan ta ce me ya kawo ka sai na ce neman albarka sai ta ce babana ya faɗa mani cewa duk wanda ya yi sallama a gare shi da kuma gare ni na kwanaki uku Allah zai wajabta masa shiga aljanna sai na ce a cikin ruwayarsa da kuma rayuwarsa sai na ce a cikin rayuwarsa ko kuma cikin rayuwarki sai ta ce eh hadda bayan mutuwarmu an karɓo hadisi daga aliyu da abi talib daga fatima sallallahu alaiha tana cewa manzo allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mini cewa ya fatima wanda ya yi maki salati a gare ki allah zai gafarta masa zunubansa sannan zai haɗa shi da shi a duk inda yake a aljanna sannan sai tawus ya ruwaito wannan ziyarar ta saida zahra sallallahu alaiha an ruwaito cewa wanda ya ziyarce ta Salamu alaiha da wannan ziyarar sannan ya nemi gafar Allah ta'ala za a gafarta masa zunubansa kuma a shigar da shi aljanna ziyarar ita ce aminci ya tabbata a gare ki ya shugaban matan duniya aminci ya tabbata a gare ki ya mahaifiyar hujjojin Allah a kan mutane gaba ɗaya aminci ya tabbata a gare ki ya ke wacce aka zalunta aka kuma hana ta haƙƙinta sannan ya ce ya ubangiji ka yi salati ga baiwarka yar manzonka kuma matar wasiyin annabinka salati wacce za ta kusanto da ita zuwa kusancin bayinka wa'anda ka ɗaukaka su daga ma'abota sammai da ƙasai. Akwai wata ziyararta banda wannan wacce aka ruwaito daga Imam Jawad salam banda haka tana da ziyarori da dama a cikin littattafan addu'o'i ga wanda yake bukata. Da fatan Allah ta ya bamu cetonta a ranar kiyama ranar da babu ceto sai ga wanda Allah ta'ala ya bashi izini ya yi hakan. Daga nan za mu kawo muku waƙoƙi na ƙasidu dangane da matsayi da darajojin zahra salamun alaiha a duniya da lahira da kuma kan zaluncin da aka yi mata har ila yau da wafatinta. dangane da kasidun da aka rubuta ko aka rera saboda ita kuma wannan wani abu ne wanda yake bi. wacce take da matsayi irin nata da daraja da ɗaukaka bugu da ƙari wacce aka zalunta da kuma irin wahalar da ta sha a hannu waɗanda suka zalunce ta wannan gaba ɗayansu suna sa masu tsarar ƙasidu suke rera ƙasidu suna bayyana alhidinsu da sonsu da kuma girmamawarsu gare ta salamu alaiha a cikin kasidun dai akwai wa'anda suka bayyana irin zaluncin da aka yi mata wasu sun bayyana matsayinta da kuma na iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam har ila yau wasu kasidun suna bayyana alhininsu gare ta da ‘ya'yanta wa'anda su ma aka zalunta sannan irin fasahar magana da kuma yadda ta gabatar da maganganunta a bayan fatin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam mahaifinta bayan wahalar da ta sha a hannun shugabanni na lokacin sun sa zukata suka karkata zuwa gare ta salamun alaiha a nan masu fasaha sukan ɗauki wasu daga cikin kalamominta su tsara kasidu da su don bayyana matsayinta marigayi kazimul arzi ya kyautata a cikin ƙasidun da ya tsara a kan hakan inda yake cewa sun ƙwace alkawalin ahmad salamullah alaihi dangane da ɗan uwansa suka ɗanɗana masa batulu abinda ya mai da ita gwarzo a ranar da ta zo wajen adi umar da tamim abubakar ta haɗu da baƙin ciki wanda ya tsawaita kukanta ta kusanto ta kai ƙara zuwa wajen Allah, ta kai kukanta alhali duwatsu suna girgiza saboda girman ƙararta, ban sani ba a lokacin da ta firgita, tana mai baƙin ciki don mutane sun yi adawa da mijinta da babanta. Ga wa'annan littattafai, ku tambaye su za ku gansu suna ambaton gado sun tattara hukunce-hukuncensa sun fito da ma'anoni allah na maku wasiya da sigar umarni umarni ya game talikai da makusantansu tana cewa ya ko mutane ku ji tsoron allah a cikin al'amarinmu mu daga raudan allah jalilu ne ya ciro haƙƙinmu ku sani mu alamun addinin allah ne a cikinku ku girmama matsayinmu ta yaya aƙiƙu zai kau da gado na? da hadisai wa'anda ya ƙirƙiro daga wajensa ta yaya shugabanmu bai yi wasiyarsu ba a gare mu alhali taimu bai kai mu daraja a wajensa ba amma ya yi masa wasiya shin ya gaba mu cancanta da shirya ba ne amma taimu ya cancanci shirya ya shiryar da shi ko kuna gani ya ɓatar da mu a cikin mutane bayan ya sani don mu yi kuskuranta, ku yi bani adalci daga masu tsokana sun lalata hurumin Mustapha alhali ba su kiyaye ta ba. Ƙasidun da aka tsara dangane da Zahra Salamun alaiha sun haɗa da na matsayinta, kama daga yadda aka haife ta da girmanta da kuma irin yadda ta rayu da mahaifinta kafin wafatinsa da yadda ta zama ummu abiha wato mahaifiyar babanta saboda yadda take kula da shi bayan wafatin mahaifiyarta duk tare da ƙarancin shekarunta zuwa hijirarta tare da aliyu dan abi talib daga makka zuwa madina sannan batun aurenta a lokacin da ta kai lokacin aure sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da dama sun gabata da kansu don aurenta amma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bai karbi bukatar su ba sannan ya aurar da shi ga amirul mu'minin Ali ibn Abi Talib alaihi salam sannan ta haifar masa manya-manyan jikoki wa'anda suka kasance shugabannin samarin aljanna sannan wasiya daga wasiye goma sha biyu a bayansa. To masu sauraro a nan za mu dasa aya a cikin shirinmu na yau sai kuma ta fito idan Allah kai mu. Wassalamu alaikum warahmatullahi barakatu. Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.